أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun yan uwan musulmi muna sake jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shiryar da mu zuwa ga wannan addini nashi madaidaici kuma yake ba mu ikon haɗuwa da ku a kowane lokuta irin wa'annan masu albarka don tattaunawa game da abin da ya shahi sanin wannan addini namu idan ban manta ba mun tsaya a wurin da muke bayani kan mutum da rayuwa a mahanga ta musulunci mun yi bayani kan daki-daki menene za mu tattauna a cikin wannan babban maudu'i a cikin wannan babban maudu'i mun ce za mu yi bayani kan mutum matsayin shi a cikin addinin musulunci wani matsayi ne muke da ɗan adam wani matsayi ne yake da a cikin wannan addini na Allah subhanahu wata'ala sannan muka ce ƙarƙashin wannan akwai bayanai guda har takwas wanda za mu yi bayani don mu gane menene matsayinmu mu mutane a cikin wannan addini na Allah bayan shi za mu yi bayani abu na biyu kenan game da rayuwa shi ma a mahangata addinin musulunci wanda muka ce shi ko a ƙarƙashin shi akwai abubuwa guda hudu to yau tare da yarda Allah subhanahu wata'ala ga mu mun sake haɗuwa da ku a inda za mu yi bayani kan wannan matsayin na ɗan adam a cikin addini na musulunci farko abin da za mu iya karanta shine fitira ta tauhidi fitira menene fitara ita ce halitta ma'ana muna son mu ce a cikin wannan abin na ɗaya wanda muke so mu yi bayani ƙalƙashin sanin matsayi na mutum wai menene fitara da tauhidinta da muke yin bayani a yanzu shi ɗan adam da Allah ya halice shi ana cewa wanke ki tas bai da matsala ko kuskure ko kaɗan a cikin zatin shi shi ya sama Allah yake cewa ya halice shi ne ba da wata matsala da kuma zai rayu ɗan adam a irin wannan halitta da Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi za ka same shi yana mai neman gaskiya ne yana mai bin addini na Allah subhanahu wata'ala har ma mun samu da yawa daga cikin yanzu zamani saboda ilimi da aka ga ci gaba suna cewa ɗan adam duk inda ka shi kawo kyakkyawan dalili kenan kan abin da muke bayani kan shi cewa duk inda ka aza ɗan adam ɗan yaro yanzu misali wanda duka bai fara sanin komai ba kamar yadda ake ba da wata ƙisa cewa an kawo wani ɗan adam wanda bai fara wayo ba aka cikin gandun dawa wanda ba komi sai mi sai dabbobi a cikin wannan dabbobi ɗin da ya taso mu yake yi sai zamanto duk abin da dabbobi suke da kukansu da yadda suke cin abinci da yadda suke tsallo suke bara suke hawa itace sai wannan ɗan adam ɗin ya zamanto yana yin daidai irin yadda wannan dabbobi ɗin suke yi komi nashi da yanayin rayuwar shi ya zamanto irin nasu wanda aka gano cewa ashe malaman tarbiyya su gano a ce ɗan adam lalle lalle wanke ke tas bai da matsala ko kaɗan a cikin halittar shi har ma suke cewa lalle lalle inda zai samu tarbiyya mai kyau to lalle ɗan adam zai nemi gaskiya ya gane Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne mahalici kuma shi ne abin bauta shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani shi yake cewa fa mu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Ka bawa, ka miƙe fuskarka zuwa gami zuwa ga addini wanda yake madaidaici, wanda yake na gaskiya. Sai ce mi, ita ce halitta wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci halitta sai ce kuma babu canji akan wannan la tabdila li khalqillah to ku sani ne zalika dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun wannan shine addini mai ƙarfi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda shi sai dai mafi yawan mutane ba sani ba ba su ganewa saboda ni saboda kamar da muke cewa wasu da yawa daga cikin mutane ma'al'asaf sun samu kansu a wani yanayi wadda tarbiyya ta gurɓaci ta lalace sai ya zamanto suna koyi ne da irin yadda mutane suke tafiyar da al'amuransu ma'ana yadda suka samu mutane a wurinsu yadda suke tafiya yadda suke mu'amalarsu sai suka samu kansu su ma dole haka za su yi sai wanda Allah kawai ya tsiratar daga irin wannan nan ne za mu gane irin muhimmancin annabinmu annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin inda ya zamanto ya taso cikin wata al'umma wadda dukkan su suke shirka da Allah subhanahu wataala ma'ana suna bauta ma gumaka sakamakon bauta ma Allah amma shi ya samu kanshi mai riko da amana mai bauta ta Allah subhanahu wata'ala Allah ya ƙara yarda da wannan bawa nasa ya ƙara masa daraja da shi da iyalan gidan shi sakamakon haka Allah ya zaɓe shi ya aiko shi da babban saƙo ya bashi alƙur'ani wanda a yanzu babban littafi wanda muke takama da shi muke alfahari da shi shine wannan littafin na Allah subhanahu wataala wanda a cikin shi ne muka karanta yanzu Allah yana cewa mi ka bi kai bawa wannan hanya huskakka ta zamanto ina take kallo kawai ga addinin Allah subhanahu wata'ala a nan nike ba wa ‘yan uwa wata ƙisa inda wata rana mun taɓa haɗuwa da wata mata na ga tana saɓo ba ruwanta da san jin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce tana abin da take yi da na fara mata wa'azi ina ƙoƙarin in ɗan fara ce mata wani abu dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce dan ta shiryu ta daina wasu abubuwa da take yi sai ta nuna mi sai ta yi wata magana wadda ta bani mamaki sai ta yi wata magana wadda mutum wanda ya ji wannan maganar ya san wannan aya ɗin yana gane lalle hakikanin gaske da Allah subhanahu wata'ala yake gai a cikin wannan aya ɗin cewa ita mi ta ce ita ba wai ba ta san abin da Allah yake so ba kenan mahaifanta musulmi ne mahaifiyarta musulma ce mahaifinta musulmi ne amma abin da ba ta so ta ji shi ne ba ta so ta ji Allah ya ce a yi Allah ya ce a bari saboda mi saboda kar ta faɗa gami ga wani uzuri wanda yanzu kenan ya zama hujja a kanta tunda har ta ji dole ta aikata shi yasa ta ce ita ba ta san ta shi ne ba wai ba ta san gaskiya ba ne A, ta san gaskiya ne amma ba ta san shi wannan gaskiya din. kamar rawanta tana mata ɗaci ma'ana kenan wannan gaskiya din tana binciko mata ainihin fitara da tsarki da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta da shi tun can da amma yin saboda ta samu kanta kamar tana ganin birge samari a wurinta shine ta sa kaya wa'anda za su hiddo ƙira jikinta wadda tana ganin mi ta zanki yin abin da take so na rayuwa shine ke daidai gare ta saboda ta ga mutane da aksarinsu abin da suke yi shi sama Allah ya ce walakin na aksarar nasi la ya'lamun kenan nan za mu gane cewa mafi yawan mutane tunda suna a bata kai bawan Allah kada ka zamanto kana tare da su a cikin wannan bata ɗin ka yi ƙoƙarin dawowa ga fitararka wadda Allah subhanahu wata'ala ya halice ka a kanta saboda kada ka zamo cikin wa'anda suka ɓace kun ga kenan a nan muna fahimta cewa Allah subhanahu wata'ala a shi tun farko ya mun babbar baiwa ya mun babbar kyauta wadda za ta taimakon mu cikin isa zuwa gare shi Allah bai bar mu haka nan ba shi yasa duk lokacin da annabawa suka ga yi magana sai ga tana gama hankalin mutum sai gani tana kama duk hankalin mai hankali wannan shine abin da muke so mu gane ta nan ne za mu sanin kenan Allah ya ba mu matsayi kamar yadda daman darasin namu mu gane cewa Allah subhanahu ta'ala ya ba dan adam matsayi a cikin addini matsayi na farko shine wannan fitra din wannan babbar baiwa wadda Allah subhanahu ta'ala ya yi mu a kanta bayan mun karanta wannan aya ta cikin suratun rum kenan yanzu za mu zo mu karanci abu na biyu wanda shi ne ke mun bayani wai matsayi na mutum na biyu mu sani cewa mutum ɗan adam mai zaɓi ne ɗan adam mai zaɓi ne me muke ni da mai zaɓi ma'ana da larauci suna cewa wai muhtar Allah subhanahu wa ya halicci halittu daban-daban daga cikinsu akwai mala'iku daga cikinsu akwai aljannu akwai mutane akwai kuma sauran halittu amma wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta dan bauta kamar mala'iku kenan in muka duba su tsarin mala'iku yadda Allah subhanahu wata'ala ya mun bayani a cikin Alƙur'ani yana cewa mi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun su wannan mala'iku din ba su saba ma Allah kan abin da Allah ya sanya su duk abin da Allah ya sanya su aikatawa suke me za mu gane a nan wurin cewa mala'iku ba su da zaɓi shi ya samu muka samu a cikin wata aya me yake cewa wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa na bihi wa na liman fil kun gani su aikinsu su tasbihi kuma suna neman istighfari ga bayi na kwarai a wannan doron ƙasa ɗin wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala Allah yana ba da damar mala'iku su neman musu gafara Allah ya sa mu zama daga cikin irin wannan bayi ɗin wanda har Allah yana son mu ya ba da dama ga mala'iku su ta neman mu gafara bayan wanda mu ana so mu zanki ma'ana aikin dai mala'iku mu fahimci cewa su aiki ne suke wanda ba su da zaɓi dole su yi wannan aikin amma fa mu mutane muna da zaɓi shi ya ma Allah ya fifita mu akan mala'iku mu ji da kyau za mu ba da misali yadda mutum zai gane da kyau me yasa za mu ce an fifita mutum akan mala'iku alhali su ba saba ma Allah ko kaɗan ba su sabo ba su ma san menene sabo ba misali shine mutum ne yake da bayi guda biyu ko kuma ce yake da ma yara wanda suke mishi aiki su biyu guda sai ya ce mishi kai ka yi wannan aikin shi kaɗai na saka wannan aikin shi kaɗai na saka yi shi amma wannan na biyu ɗin sai ce mai a ga aiki guda biyu in kana so ka yi wannan in kana so ka yi wancan kana da zaɓi amman ka yi aiki na farko shi na hiso akan na biyu haka mi mai gidan shi ya faɗa mishi kenan yanzu wa'annan mutanen guda biyu akwai bambanci cewa shi na farko dole ya aikata wannan aikin wanda aka sashi bai da wani zaɓi amma wanga yana da zaɓi saboda haka ne ma suke cewa wanda ya aikata aikin da bawan mai gidansa yake so yana da fifiko akan wanda shi wannan na farko shi zaɓi ɗaya kaɗai gare shi kenan dan ya aikata ba a cewa ya yi babban ƙoƙari amma wannan wanda mai gidan shi ya bayyana mu cewa abubuwa guda biyu ne gaba gare ka amma na farko shi na fi so ba na son ka aikata na biyu a nan wani za mu fahimci cewa idan ya aikata na farko zai samu matsayi da daraja a wurin mai gidan shi in kuma ya aikata na biyu to mai gidansi zai iya yin fushi tana yi wa ma in aiki ya ɗauke shi zai fidda shi daga aikin saboda mi saboda ya ta shi to nan mun gane misalsalai kenan na wa'anda suke da zaɓi da wa'anda ba su da zaɓi misali wanga mutumin wanda aka ba aiki guda ɗaya shine kamar misalin mala'iku aikinsu kawai su zanki yin tasbihi zanki istighfari ga sunan hailala da sauransu amma misali na biyu na mutum shine misalin wannan mutum da muka ce wanda aka ba zaɓi na biyu shine ma Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin alkur'ani yake cewa inna hadaina sabil imma shakiran wa imma kafura Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin wannan sura ɗin ta suratul insan aya ta uku yana cewa na shiryar da mutum na gwada mishi kenan kamar wannan misali da muka bana na mutum na mutum mai zaɓi biyu mun ba shi zaɓi na abu guda biyu kenan in yi zaɓi na farko ya gode ma Allah in yi zaɓi na biyu kuma ya kafirce ma Allah akan wannan misali za mu zo darasi na gaba don mu ƙara bayanin shi da kyau saboda lokaci ya ƙure insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin